من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفقد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na juma'a 23 ga watan ramadan a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan shida a shekara ta 2018 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya saka malam da alkhairi amin ya ce tambaya na shine malam ni ne fiye da tsawon shekara takwas ban iya yin azumi ina kokari a ramadana in yi in nayi kokari a ramadana in yi shida sai ciwon kwalsa ya dame ni na sha magunguna amma har yanzu ban dace ba na yi tambaya an ce min in rinka fidda mudin nabi shekarun baya haka nike yi tambaya na ne malam wannan shekara ban da kuɗi da zan fitar shin zan iya fitarwa ko da bayan azumin in Allah ya hore min ko yaya zan yi eh idan yanzu baka da halin ciyarwa sai ka bari sai bayan azumi in Allah ya hore maka sai ka ciyar kuma maganar cewa mudin nabi za ka rinka fitarwa wannan ba magana ba ce mai ƙarfi tare da cewa akwai malaman da suka faɗe ta cewa duk azumi ɗaya in ka sha ka ba da mudin nabi na abinci wannan ba daidai ba ne abinda aya ta ce shine a ciyar ba ta ce a ba da mudin nabi ko rabin kwano ko kwano biyu ko sa'i ba a'a kawai ta ta a ciyar to shi kuma ciyarwa malamai suka ce baya yiwa sai in ka ba mutum abinci da fafe wanda zai ci nan take shine ka ciyar da shi amma yanzu ka ba shi modin nabi na hatsi shi kuma bai da kudin kefa ne ta ciyar da shi baka ciyar da shi ba kuma in modin nabi ne baka iya gane abin da mutum zai ciye koshi in danye ka ba shi a dafaffe ake gane abin da zai ishe shi malmala ɗaya ce ta tuwo malmala biyu ce filet ɗaya ne na shinkafa filet biyu ne kaga sai da fafi za ka iya ganewa da haka dai malamai suka ce maganar cewa mudin nabi ko sa'i wannan magana tana da rauni a babin ciyarwa abin da yake daidai shine ka ba mutum abincin da zai ci nan take in ya ci ya ƙoshi shine ka ciyar da shi ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah mace in tana da cutar aljanu wata addu'a za a yi domin su barta akwai addu'o'i da yawa kuma su cutukan aljanun iri-iri ne kamar